صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da yake daidai da daren goma ga watan rabi'un awwal hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da shida ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da sha tara wannan shine darasi na sha uku cikin wannan littafi mai albarka nisa'un haular rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mallakar ashiya sa'ad ibn yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi kan tarihin sahabiya ta tara wato ummu habiba ummul mu'minina malam yake cewa a tasia mace ta tara cikin jerin mata da shafa da yake kawowa cikin wannan littafi na da nisa'un haular rasul ita ce ummu habiba na na ummu habiba ummul mu'minina kuma uwar mu'minai al-muhajiratu sabira al-muhajira mace ce wacce take cikin waɗanda suka yi hijira a sabira kuma mahaƙurciya ga hijira daga garin makka zuwa habasha ko madina da kuma juriya da haƙuri a kan tsanani da rinki da sai ta haduwa da shi na matsala don runguman wannan addini malhiya wace ce ita wannan sahabiya wato ummu habiba domin sunanta bai bayyana ba gaba ɗaya yanzu a nan habiba wato uwar habiba ko mahaifiyar habiba to wace ce sunanta wace ce ita hiya ita wannan ummu habiba ita ce as-sayyida shugaba ce al-muhaddaba wacce take ma'abociyar garkuwa kenan ta samu garkuwa daga kariyan Allah madaukakin sarki akan abubuwa da dama da karatun zai bayyana asalin sunan shi ne ramlatu bintu abi sufyan ramlatu yar abi sufyan bun har dan har kenan ga asalin sunanta wato ramla mahaifinta shine abu sufyan abu sufyan dan har inkiyanta ko alkunyanta shine ummu habiba kenan tana da ɗa mai suna habiba da haka ake kiranta da ummu habiba mahaifinta abu kuma sanannen mutum ne wanda ya mutu garin makka kafin zuwan musulunci kuma ya yi ɗauki ba daɗi wajen yakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma daga baya can Allah madaukakin sarki ya zo ya mishi arziki da shigowa musulunci wahiya kuma ita wannan sahabiya ummu habiba min banati ammin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana daga cikin banat ƴaƴa mata na ammin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na babban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kenan ita ce a wurin ɗaya daga cikin babbannin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi laisa fi azwajihi babu a cikin matan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi man hiya aqrabu nasaban ilayhi wacce ka fi kusancin dangantaka a wurinsa Min Ha sama da ita Umu habibarin wato kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da mata waɗanda sun kai tara zuwa sha ɗaya to a cikin matan nasa baki ɗaya ba a samu mace wacce a dangantaka da za a bi dangantaka ta fi kusanci da manzon Allah cikin dangi akan ragowar matan ba sama da ummu habiba kenan cikin matan annabi in za ka bi asali na dangantaka ta fi kusancin danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wala fi nisa'i haka babu wata mace cikin matansa man hiya aktaru sadaqan minha wacce ta fi samun sadaki mai yawa lokacin aurenta sama da ummu habiba Ina har wa yau tana daga cikin abin da take banta da shi bayan a cikin matan manzon Allah ta fi kusanci da annabi a dangantaka to har wa yau kuma a duk matan da annabi ya aura ita ce ta fi samun sadaki mai yawa cikin sadakin da annabi ya rika baiwa matan da aura wala man tazawwaja biha wa hiya na'iyatun na'iyatu dar ab'ad minha wala man tazawwaja minha babu wata cikin matan da annabi ya taba aure wa hiya na'iyatu dar wacce ta zanto na iya daru ihu da hayaniyan gida abada min hayati nesa daga gare ta sama da ita ummu habiba kenan sun matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zanto mace ce wacce ba ta da hayaniya ba ta da fitina tunda annabi ya zauna da ita kenan mace ce wacce ba ta da fitina da tashin hankali ko da wani lokaci cikin matan manzan Allah mu ji sun zauna wancan da ya alfahari da kaza wancan da ya alfahari da ita ita ba ta yi wani lokaci su rika sa annabi su kada masa hankali suna cewa kaza suna cewa kaza suna cewa kaza a siyar da mu daɗi muna mata annabi galibi ita ba ta ciki duk abin da yake kai tagun hankali da tashin hankali tana da nesa nesa da wurin yake cewa uqida lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaiha bil abada uqida lahu sallallahu alaihi wa alihi sallama an daura wa manzon Allah aure alaiha kan ita ummu habiba wato an daura wa annabi auren ummu habiba bil Habata a garin Habata ma ka daura aure ba a madina ko malka ko sha'an ko bagdad da yaman da makamantan ba a garin habata ethiopia garin najashi a can aka kulla wa annabi auren kenan ma ba annabi ne kulla auren ba wasu ne suka je suka ɗauro auren da sanan annabi amma tun da shi ya ba ta sadaki wa saddaqaha anhu kuma wanda ya ba da sadaki an madadin annabi to ya yawa ga mutum zai aure sai wani ya dauke masa kuɗin sadaki ba laifi ba ne ya halatta kowaye yana iya cewa to za ka aure ta za ka aure ka ni zan ba da sadaki kyauta ana iya samun haka a ce ya wanda maka sai kana kauce-kauce in ta yi maka faɗa ni sadaki ko nawa ne zan biya maka to dama sai na umar yake cewa ba wanda yake gudun aure sai wanda ba shi da kudin auren ko kuma mata sun zama fantararru sun zama fasirai amma ba kowa na son aure sai kuma mara lafiya don haka ya halatta ka gama ta za ka aura ba ka da kudi sai wani ya ce ni zan biya maka sadaki kan ce sai an kai kan akwati wani ya ce na ɗauke wani ya ce so daga garin zuwa kawo ta wani ya ce na ɗauke to inda zan ajiye wani ya ce ga wuri to kaga dakan saka shi karkata san kaɗan bakin gado abin sai ka ji wani daɗi wannan arziki ne to shi ne abin da ya faru a nan ko mahaifin matar da za ka aura ya halatta ya ce shi zai biya maka gadaji amma ba ya ce na baka kyauta ba sadaki ba ba auren sadaka a musulunci dole sai an biya da baka kuɗin sai ka je ka bata ko kuma ta ɗau kuɗi ta baka ka ce gashi ka zo ka biya sadaki na kaga ita ta baka sadaka ka mai mata matsayin sadaki ya laka sadaka wala ha sadaka kai ka karbi kyauta ne ita kuma ta karbi sadaki to shi ne yake cewa wanda ya biya wa annabi sadakin wannan aure sahibul habata mai garin habata kinan sarkin habata shugaban habata na daji ba musulmi ba ne kirista ne amma ya zo ya musulunta ya musuluncin musuluncinsa sabida halin da ya tsinci kansa a ciki aka kiyan kurai da aka a cikin su ya rasu annabi ya umarci su habban sai sai na jashi ya rasu da aka ku tashi mu yi masa salatu da gari suka tsallace shi ana binne shi a habasha su kuma suna mishi sallah a garin makka aka mishi sallan habasha ko a garin madina to wanda ya tsau nauyi na biya wa annabi sadaki to sarkin habasha ne to kaga duk auren da zaka je kai aka ce sarkin garin ku ya dau nauyi zai biya ko a ce gwamna zai biya ko ciyaman kaga za ba da kuɗi ne mai yawa kuɗi ne mai yawa wanda in kai aka ce ka biya to kantan ya zama sai dai wani ya ɗauke to sarkin habasha ne ya biya to shine sai yake cewa arba'u mi'atu dinar ya biya wa annabi sadaki ya bai wa ummu habiba sadakin arba'u mi'atu dina dinari dari hudu dinari dari hudu ya bayar a matsayin sadakin ummu habiba kaga kudi ne mai yawa wajen hazaha kuma bayan nan na jashi sarkin habata dan hazaha ya sake kintsa ta bi ashiya da abubuwa kintsa yaya ya mata kayan daki ya mata kayan daki gado katifu masu alfarma wanda shi ake yayi a wancan lokaci ya yi mata irin don haka kaga kenan ta samu gata mai yawa shi kayan daki da mace za ta zo ɗakinka da shi bayan ka aure ka ba dole ba ne kuma malamai suka ce ba da kuɗin sadakinta za a yi mata kayan ɗaki ba ko iyayen kuna da buƙatar mata kayan ɗaki to da kuɗin alfihun ku za ku yi kuɗin sadakinta ku bar ta ta ci kayanta in ta so da za ta rika ci na goma goma har ya kare ba ruwan ba za ka ba za a miki gado katifa eh, menene menene a ku bar mata kayan ta halak malak kuna bukatar yi mata ihsani ni da aljihu amma yanzu ba haka ba toke ba ki kin kusa aure ba ba za ki fara ko tuya ko kan gida ba za ki fara zuwa talla ba ke dan ki fara ka kina da uwar ɗaki da kin samu biyar goma za a je a sayo cokali a jefar a karkashin gado to wannan an mai da abun ma shi ne dole wannan ba shi ne asali ba amma sai ka biya sadaki wajibi ne kayan akwati da kayan ɗaki al'ada ne sai ka muke ta wahala aure kullum yana ba mu wahala kuma kullum a riga ta a yi wa'azi a sami sauki to al'adun da aka sa su ne wahala amma ka cire al'adun al'amuran za su zo da sauki ka je aure kana neman a yi maka sauki a ce eh, dubu biyar ce dubu biyar kawai ya yi a ce eh kuma ba kayan akwati kaga za ka yi murna ya ce ita ma daga ita sai kayan jikinta za a rako ta shi ba zai yarda ba ita ba za ta yarda ba mama a kai ne ba komai na kayan ɗaki za a yi mun goli ba zai kamun kayan akwati ba maza iya aure ne ba zai mun kaya ba shi kuma ta ka zo yanci ka to kaga shine kowa da mulki kowa bai shirya neman gyara ba to kaga za a shiga wahala nazala fiha aya ya sauka a al'amarinsa al'aya ya sauka akan al'amarinsa wa fi azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ayar bayan da ya sauko a kanta wa fi azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam. har wa yau ayan tana magana akan al'amarin ragowan matan annabi tsira da amincin Allah saboda gare shi khas ke fantacce kiran bayan ayan akan al'amarin ummu habiba ne kuma ayan akan al'amarin sauran matan annabi ne musamman qaulullahi ta'ala ayar ita ce fadin Allah madaukakin sarki da yake ka inna ma adadu qasri lalle abin sani kai a gaba ta dauka wani ma'ana ke inna ma lalle abin sani kai yuridullahu Allah yana so Allah yana nufin a gare ku liyudhiba ankum ya tafiyar ya dauke akan ku arrizqa kazanta najaza a halal ya ko iyalan babban gida kenan ku iyalan babban gida Allah yana da nufin duk wani ƙazanta da fi na dasa ya ɗauki a kan duk wani wanda ya fito daga babban gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan su ne ahalul baiti Allah ya ce Allah yana son ya dauke duk wani dasa da kazanta da shi a kan shi ya saka ka annabi da iyalansa da sauran ahalul baiti ba sa cin sadaka kuma ba sa cin zakka annabi da kanshi ya faɗa ke zakka da sadaka datti ne ƙazanta ne datti ne cikin dukiyan mutane daga lokacin da dukiyanka kuɗi dabbobi amfanin gona ya kai sadaki ya kai ka cire zakka da kake cirewa datti ne kar ka ɗauka cin cirewan ƙari na arzikinka datti ne shara ne gola ne ba zai amfanar da kai ba za ka cire ka bayar daga da dukiyanka akwai zakkan naira dubu ɗari uku a ciki ka ci cirewa kai kana ganin ka cire kuɗin ya rubuta ka ka ajiye ka yi wayo don kuɗin amfani ka wannan dubu ɗari uku ba abin da zai maka na amfani kuma za ka rasa sani na yadda ƙarshen sai zai faɗi maka ko kai asarar ko ya ƙone ko wani zo ya sace ko wani musiba da zo ta same ka kai asarar wani abun da sai ka sa wannan kuɗin sannan al'amarin ya dawo ka cire sau hanyar da baka yi tsammani ba ko ba zakan da kire ba azaba yana jin ka don haka annabi da iyalansa ba su cin zakka da sadaka kazanta ne datti ne cikin dukiyar mutane a cikin sadaka ba su ci datti ne kazanta ne to Allah yana nufin duk wani abu na datti da kazanta ku iyalan babban gida a tafiyar akan ku ba ku da matsala da abin da yake kazanta na dasa datti da sauransu da haka da yau kawai da wani mutum ya fito maka musamman wata rabin awal ya zo watan maulidi sai wani ya so sai ce maka ai shi din jinin manzan Allah ne shi sharifi ne shi sharifi ne don haka sai zo tabbat ai sharifi ne a taro mishi sadaka a to ba dai sharifi ba na jasa ne ne shi kanshi na jasa ne gola ne in kaga wannan shine gola gada na asali dan Allah yana nufi ya ɗauka kazanta da datti da iyalan babban gida to wannan abun kuma ya ci gaba da tafiya kenan kan iyalan gidansa bayan iyalan gidansa ya ci gaba da tafiya akan jikoki tattaba kunne da makamantansu har ƙasa baki daya babu wanda al'amarin zai taka saka duk wanda ya ce jariki ne to ka daina cin sadaka ko ka sa taro a zinjiyar karkata loma da sai kana sa albarka nan baya wannan zalunci na bai taba wannan haka ba a irin wannan jiya wani yana ba mu labari akwai wani shehi a wani rija kofar gidansa wani mai gadi ya zo ta yana hahaska abin nan a je rijiya ne gaban sai yana haka rijiyar da ya tofi ya fara a cikin rijiya kuma tocin da ya fara sai bai mutu ba sai ga hasken da ya afar ta rasa ya je kawai ya wuce gida haka za ka cikin rijiya da ta taɗa zaga shi haka ran sallah gari ya faɗa haske a cikin zuwa sai ka ci ne kwarai kuwa wannan manzon Allah ne ya ji ai wannan manzon Allah ne a rijiyar nan da haka akwai tabarruki a da aka fara jeda kowa ya fito sai ɗiba ruwa shehi ya kame wai karama ta bayyana a kai ta ɗiba da safe sai wanda mai gadi ya zai sallama na neman hada shi da malam da Allah sai makarfin tocin shi ya fara a rijiya da ka zai shiga ya cire don talaka ne zai da su siyan wani coci na shi coci da ka ce ya ce coci na ya fada da ya shiga kuwa sai ga cocin ne daga ta ne ko ta koma kenan karaman coci. kama tsala bin Abba kamar yadda abdullahi dan abbas ya fara rabbi Allahu anhu ma Allah kara musu yadda idan ibnu abbas ya ce wannan ayat ta sauka ne akan ummu habiba da sauran matan annabi to har ko anan kadai ka tsaya raddi ne ga mabiya addinin shi'a ashe matan annabi ahlul bait ne dan ibnu abbas dan abbas dan abdul muttalib ne su ne ma asalin ahlul bait domin suna cikin familin abdul muttalib to cikin ahlul bayt kuma akwai alu abbas ibnu abbas ya ce wannan ayan ta sauka akan matan annabi da musamman ummu habiba to ka ga yace inna ma yuridu lahu li yuzhiba ankum rijsa ahla albayt a ce raddi ne ga mabiya addini shi da suke cire matan annabi cewa wai matan annabi ba ba cikin ahla albayt wannan ƙarya ne da kashi da hatsaya na daya ga sai sai isnaduhu hasan madogaron mai kyau ne wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace isnaduhu madogaran hadisin lafiyayye wa siyaqul ayat sannan yadda ayan aka yi siyaqin su aka koro su dalil nuni suke alaihi akan wannan bayani na ibnu abbas siyar wato ka koma siyaru alamin nubala juz'i na biyu da ashirin da daya. wa qala al-imam az-zahabi kuma al-imam az-zahabi yace wa qad kana li ummi habiba kuma hakika ya kasance ga ummu habiba hurmatun tana mace ce tana da alfarma wa jalala da buwaya wato daukaka wala ma musamman ma fi daulati akhiha a daular dan uwanta kenan lokacin da dan uwanta ya mulki waye dan uwanta shine muawiya ai mun ji sunanta ramla yar abi sufiyan muawiya fa ibnu abi sufiyan kana da tarihin sa baya to bayan aliyu da alhassan wa ya karbi mulki bayan alhassan shine muawiya to musamman dama mace ce mai alfarma da daraja dan uwar mu'minai ce to musamman kuma daular da aka zo dan uwanta muawiya shi yake mulki darajar da sai sake daukaka dan mulkin kaga ya dawo gidansu kenan wani makanihi da kuma irin matsayin da shi ɗan uwan nata yake da shi min ha a wurinsa kenan yana da matsayi a wurinsa shi mu'awiyar wanda ne ƙila lahu har ma ana ta da shi khalul mu'minina kawun mu'minin daga duk wanda ya zaji mu'awiyar to ba mu'mini ba ne dan shi kawun mu'minai ne an to a suna zagin sai ta ce ai uwar mu'minai ne da ba uwar bakai ba da haka shi uwa kawun mominai ne abin da ake nufi ita kun mu habiba ai uwar mominai ce to dai na ka samu ta ko wanta shi kuma waye kawun mominai. duk inda mahaifiyarka ta jan an ce ga wanta ga kawun kawunka ne da haka su matan annabi uwayenmu ne kannansu da yayyansu fa kawunnanmu ne da haka mu'awiya kawun mominai ne da aka in kai muminin kwarai ne har alfahari kake daɗi kake jin mu'awiya kawun kan amma inda kake jin mu'awiya mutumin banza ne to kai ma dan banza ne na biyu a kasa ya ce siyar ka dubi littafin siyarwa alamin nubala mujalladi na biyu namba na 222 wa akuha wannan dan uwa na ta huwa ne muawiya bin abi sufyan muawiya dan abi sufyan dawajin nabi sallallahu alaihi wa sallam biha auren manzon Allah tsira da Aminta Allah ta wata gare shi da ita ummu habiba malam yace lamma aslama yayin da ta musulunta ta makanta wato wannan ya nuna mana dama ba musulma ba ce daga baya ta musulunta galibi ya yi matan annabi haka daga ba su ka musulunta farkon musulunta ita ce a riga ta to ita aisha kaga za a yi cewa ana beta musulunci ko kuma ba da dade ba musulunci ya zo to wannan ummu habiba ma aslama yayin da ta musulunta radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda hajarat sai dai hijira ma'a zawjiha tare da mijinta waye mijin nata shine Ubaydullah ibn mijinta ubaidullahi dan jahashin ta yi hijira tare da shi kenan shi ma ya musulunta suka yi hijira tare ila ilal habata suka yi hijira zuwa garin habata fartar da guna amma kuma sai sake rinda a kan watanassar ya goma kirista ya goma ruwa ya musulunta ta musulunta suka yi hijira a jihamata inda ragowar sahabban annabi suke yanzu da kuma sai rijje koma kirista kaga wuri yana tasiri da mutum inda na banza suka yi yawa ka nisanci zama a wurin ko da yake zo sun yi hijira a lokacin annabi ya tura sahabbai su koma sar tun da maka ba daɗi lokacin to amma Allah bai nufi shi da rahama ba sai ka ya yi ya koma kirista fa musa sai musiban ta ƙara girma me musiban farko musiban farko tana kore ka a garinka domin duk inda kake garinka ya fi maka daɗi to kana ji ga ka ga garinka a kore ka kuma a ba ka ba dawowa ba abin da ya kai wannan zafi to yanzu ya yadda ya karbi addini ya amintu ya rayu a garin da ba garinsa ba don yi addini ya bar garinsa duk da yana son garin kaga musiba ce amma zai tafi ne dan addini shi kuma ɗaukaka ne da yake kuma sai ya je koma kafiri kaga musiba ta karu kan musiba kai ba zaman garin ka ba kai ba kai ba musuluncin ba musiba biyu ne wata jama'a alaiha bala bala ya hadu mata to shi mijin mijinta shi zai je ne su tun da koma kirista kaga zai dauke sallar za a janye subsidy don haka tun da ya ridda to removal subsidy sai ya faru duk wani tallafi ya janye ba zai ba ta komai ba ba ciyarwa ba kaza kenan sai dai in ta amince da bi addinin ka bala'i ya girmama ya taru masa bala bala'ul bala in bakunta na farko ba ga bala in bakunta ba da sun kwaba zuwa gari wurin wa za ta fara zuwa wa zai tallafa maka wurin wata mace za ta ya tafi sannan ga rashin sabo da gari kaga wata ta jerin wannan zafin sai ta yi sai sama yanzu da yawa mata suna musulunta in suka ji ɗan kus sai a koma ridda a koma ruwa dan ba musuluntan Allah da annabi ba to amma ita za ka je da ta ga bala'i na bakunta wa idadu sauci ga kuma bala'i riddan miji da ƙauracewa gari rasa miji bala'i biyu wa mu fara ƙasul waɗar ga kuma rabuwa da garinta garinta ta bari inda take bakuwa ce mijinta ya yi ridda walamma aliman nabi sallallahu alaihi wa sallama bi haliha yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin halin da take ciki tana kan habasha shi annabi bai taba hijira zuwa habasha ba shi yasa bai taba haduwa da najashi ido da ido ba taba haduwa ba shi yasa najashi ba a sa shi a sahabbai muhdirun ne bai haɗu da annabi ba da haka da annabi ya samu labari ya san abu akan halin da take ciki arsala ila najashi sai aike zuwa ga sarki najashi sarkin najashi sarki najashi sarkin habasha annabi ya tura mishi sako ya kubuha yana neman auren ta linafsihi wa karan kansa tunda najashi ya karbi duk waɗanda suka yi hijira bai musulunta ba a lokacin amma ya amintu ya karbe su ya zame musu uba da uwa da ita halin da take ciki to yanzu wa ne ne za a nemi auren ummu habiba a wurinsa shine sai wurin sarki wannan riddan da ya kuma auren su ya rabu yanzu na kwa mana fikihu da ya riddan ba inda ka ce ya sake ta riddan ya kashe auren shi kenan kawai don haka in mace tana da miji ridda auren ya mutu in take aure ko bayan shekara biyar ne ya dawo musulunci to auren da ya dawo sai su koma da zaman don kuma ya dawo ta yi aure shi kenan ya rasa annabi ya tura yana neman auren ummu habiba da nafsihi wa karan kansa yake na ba ma wani ba wa asdaqaha na. a nan wurin kawai ya mika sadaki da nan shi da gashi ma ya karanta sakon yake an baka sadaki ma gashi na ba ta ba sai ka turo ba rasa'an haliha annabi ya haka ne don nuna jimami ga halin da take kenan wani irin tallafi za ka yi mata domin samun miji kusa da ita shine babban kwanciyar hankali yanzu mace jar arziki duk gata duk daɗin da take cike in ba miji tashin hankali amma duk kunci duk wahala in akwai miji kuma da sauki to ita ga ba tallafin abin da za a yi mata ga ba miji to musiba ne mai girma to amma in ya aure ta nutsuwa na samun miji ta samu abinci da tallafi ba ta da matsala dan ka annabi yayi wannan yunkurin ya aure ta ne rasa'an lihaliha don nuna jimami ga halin da ta fara kenan tausayin ta ya tallafi mafi girma da zai mata shine ya aure ka li husni sabatiha kuma annabi wa wafa'an kuma annabi haka ne wa wafa'an ya cike mata ya cike mata tukuiti da sahabiya sababiya don kyautatawan tabbatuwanta wa jihadiha da kuma irin kwazonta ga addini ta da ta fara a wannan hali da kwazo da sai akan addini wahalan nan da ta fara duk bai sa kayi ridda ba waɗannan abubuwan Kuka sa annabi ya ce lalle ku kai su mafi girma ce ni annabi in aure ka wa qutila al-kharrasun malan yace makaryata sun halaka qutila al-kharrasun makaryata sun halaka an tsine wa makaryata allazina yaqulun wadanda suke cewa yana raji ne akan wasu masu maganan cewa inna muhammadan lalle annabi muhammad tazawwaja man tazawwaja minan nisa ya auri duk wacce ya aura ne cikin mata ijabatun bida'ish in hawa dan amsawa abinda zuciyarsa ya gayyace sa da yi eh akwai waɗannan makiyan wai shi manzon Allah masoyin mata ne sai ga ya auri mata sha ɗaya ya mutu ya bar mata tara wai shi gaba da al'amarinsa sha'awan mata ne akwai ire-iren waɗannan orientalist da muka manta da ka sai a nemi a yi ta cin mutuncin manzan Allah da aka da wasu nau'i na kafari da aka ta toga mata birjin ba in ba masoyin mata ba wa zai irin wannan abu shi da mana yadda Allah da an ce wannan ya nuna mana ƙarya ne kuma waɗannan makaryatan suna cewa wai ba li shahawa annabi yana aure ne don ya koci da sha'awa akwai shi da sha'awar mata kurum yana aure ne don sha'awa kuma da yace a hadu ni shahwatu ya tsada ya ko gabanni wannan sha'awa ne zai sa annabi ya auri ummu habiba kowa ta wannan auren ba na sha'awa ba ne halin da take ciki yaji auren sha'awa kuma sai ka je ka ganta akwai auren sha'awa akwai auren dadi auren sha'awa sai ka ganta haka da ka ganta kai ko ka kamu da sha'awan ta ne abin da kake sha'awan kake burin ka biya a jikinta da ka kai kawai ya ya za a yi yadda za a yi ka aure ta don ka aure ta ran da wannan bukatan naka na sha'awa ka gaba biya to babu sauran kwanciyar hankali kuma ga zaman ta tare da kai ma tana bakanta maka da ka kore ta dan da ka ga wasu kuma kana sha'awa to shi na auren sha'awa amma a zuwa sai maka ga wata fa a wani gari ka za ka taba cewa to a da dauro auren wani an ce ga wata fa ka za ku da ce farati. doguwa ce ya kalanta yake ba hotonta ne an nuna hoton amma ba hoton da ya da ita haka bai sai ya ja gani ke jirage ke a wannan duk da abin sha'awa da sauransu da abin nan amma shi annabi labarin ummu habiba kadai ya ji ce a je a nema mun aurenta aka je aka ce ta sadaki ta ce annabi ya aure ta aka kawo ta sannan ya ganta kaga wannan nuna mana ashe ba auren sha'awa bane sai sa duk matan da annabi ya aura in ba Khadija ba wace ce ba za ku ce ce budurwa in ba Aisha ba Aisha ce kadai budurwa sauran sawarawa ne ha mawaqiful anbiya lalle wannan shi kake matsaya ta annabawa allati wajhi taj'alul munsi kana sanya mai adalci ya sarru sajiran ya fadi ya sujada in dai mai adalci ne kai ko ba musulmi ba ne in ka ji wannan in mai adalci ne za ka fada kai su gara amma ma'azama jihadar ke a gaban manya-manyan wannan addini na musulunci idan kai Allah ne kafin kana zagin manzan Allah da cewa yana auren mata don sha'awa to in ka ji wannan kirkan ya kamata ka bi limaman musulmai ka bi malaman musulunci duk da kafircin ka kai faɗi kai su juda gaban ka ce na tuba da ina zagin muhammadu da cewa masoyin mata ne amma tun da na ji labarin da ummu habiba na gane ni nake da dai ya kamata duk mai zagin manzon Allah wannan kisan ya tashi ya tuba annabi ba yana aure dan sha'awar mata bane dan tausayi ne in ba ka ba annabi ne ina ne annabi ya neman aure ba za ba shi har burin ma ake annabi ya zo a bashi mata zaura ba inda ba a son shi yake yi wal ga wani bakon al'amari anna abu sufyan lalle abu sufyan da kake gani ga wani bakon al'amari da za a baka amma kafin a je ga can sai ma ne maka haci a kasa na ɗaya ce lam yakun yawmu haqad aslama kafin wannan rana ba bai musulunta karka ji kirkan ka ce abu sufyan haka yake mutum ba a lokacin biko ya musulunta ne radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya ga bakon labari inda ma sami a bihazar zawaci kaga abu su biya ɗan uwan ummu habiba ne kuma ba musulmi ba ne ma tun a lokaci kafiri ne kuma tsarki ne mai mulki kaga duk wani kafa da yake da shi na ya hana auren zai iya hanawa da ya ji labarin ai ga ummu habiba annabi na aurenta kanwarsa ne rahima da ada dukkan kiyayya da yake da shi ko su sai akan annabi dan ka san shi ya fito ya yaki annabi a badar da shaka yakin bada sun yaki annabi duk da kiyayyan da yake wa annabi al-mustahkim li nabiyillahi wal mu'minin wanda wannan kiyayyan sai bai hukunta kinsa ga annabin Allah da duk mu'mini duk inda wani mu'mini bawan Allah ko annabi yake Abu Sufyan ya kai matuƙa bango wajen kinsa amma da ya ji labarin annabin nan fa da ba ya so yana neman auren ɗanwarsa abu su biya ya kudu sai ga shi abu su biya yana faɗi mustahiran na ƙanwarsa oke na'am ramnatu binta abin su ko haka ne na'am malam mun yi kuskure ƙarfafe ce da ya ji annabi yana auren ƴar salamla kaga ba musulmi ba ne amma sai ya ce yana alfaharin magana mana ka za ka alfahar. wannan kam iri ne wannan iri ne wato irin mijin da ake so kenan wannan iri ne na jarumta la yi ƙura'u an ba a turkuɗe hancinsa. kenan irin wannan mutumin da ya zo neman auren ƴarmu mutum ne wanda in ya zo neman auren ɗarku karku juya hancinsa kenan ƙarku ce ta tafi ku tura ƙeyar ba hancinsa ya gaba kenan kun tura hancinsa ba gaba ita wannan iri ne in ya zo kan a bashi duk da inda yake ɗin annabi amma ya gana garga a nan na biyu a kasa yace alhakin ya ruwaito juzi na biyu nan ba na ashirin da biyu a koli kaɗin da za ka alfahalu ma'ana wannan kalma za ka alfahalu allazi la yuqra'u anhu ay annahu lalle shi wannan da ya zo neman auren yata kukkun tsaranta ne kenan tsara ne irin wanda ake so karimun mutum ne mai karinci layu rabtu ba a mai da miji irin wannan ya dace ba musulmi ba ne ya watsar da yar amma da ya ji annabi ne yake auren da har murna yake ya tashi ya yi da yau annabi yake auren kansa kaga wannan ba musulmi ba ne amma me yasa ya duba ba ya dubi nan mai kuɗi bane nasa mai kuɗi bane ba ya dubi mai mulki bane nasa mai mulki bane ko ba duba dubi annabi a matsayin annabi bane dan bai yarda da annabinsa ba ya sa masa ke shi me ya gani nagarta da irin kyawun halin annabi da kanshi alfaharin samun miji irin wannan idan wannan kafiri ya yi irin wannan tunani musulmai nawa ne suke da irin wannan tunani sun mai addini mai kyawun hali ya zo neman auren yarku su faɗi irin waɗannan kalmomin su wannan ya danganta da yawa yanzu an wofin da irin wannan sai da abin duniya ake ɗaukar kai ne na kwari ka ji ana ai wanda ya auren ka babban babban mutum ta yi da shi ta fa babban mutum babban mutum ba babba ne a addini ba babba ne a harkar duniya wa an urwa an karbo daga urwa shine urwa ibn zubair an ummi habiba daga ummu habiba annaha lalle ita kana ta kasance ta ta ubaidullah tana karkashin ubaidullah kenan can lokacin da take tare da mijinta na farko kafin ya ridda surawo tana karkashin auren ubaidullah wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah da zawada ya zo aure ta ne bin habasha habasha bayar riddan mijin kenan kanan labarin da yake bayarwa kafin mijin ya yi ridda sunan mijin shine ubaidullahi da ya ridda kuma annabi ya zo ya aure ta a can habasha yawon na iyahun najashi sarkin habasha shi ya aura wa annabi ummu habiba wa maharaha ya ba ta sadaki arba'atu alafi dirham dirhami dubu hudu kaga can ya ce dirhami ɗari hudu nan ya ce dirhami dubu hudu ya ɗauka ya bata wa ba aka biha ya aika da ita ma ma'a shurahabil buna hasana da shurahabil ɗan hasana kaga annabi yana maka ita kuma tana habata to annabi ya tura ne a nemo aure auren aka nema aka ɗaura wa zai kawo amarya to shurahabil ɗan hasana shi ya kawo amarya daga habata ya dauko da ya kawo ta wa jihadiha shirye-shiryen da aka yi mata na kayan ɗaki baki ɗaya kulluhu baki ɗayansa min injin na gashi ya zo ne ta wurin na gashi kayan sawa kayan ɗaki komai da za a rako mace gaba ɗaya na gashi mata shine guduma wanda ya mata na uku a kasa dubu, isnaduhu sahihun madogaran sa ingantacce ne a harjahu abu da muda imam abu dawud da ya fitar da shi lambar hadisi na dubu biyu da ɗari da bakwai sun ne kan ababin aure mawuki bukali ga matsayin tsari a kan al'amarin ummu habiba an zuhuri an farko hadisi da ibnu shahabin zuhuri قال لما قدم أبو, Abu سفيان المدينة يا يعني إذا أبو Abu ما mahaifin أم Habiba kenan. ya shigo garin madina bayan hijiran annabi daga makka kenan zuwa madina wan nabi sallallahu alaihi wa sallam yuridu zuwa makka a lokacin annabi ya gama niyya da ya yakan makka a lokacin ba a fatuhu makka kenan a lokacin annabi ya gama kintsawa tsaf na zai ci makka da yaƙi zai yaƙi makka to a wannan lokacin kuma abu su ya shigo madina mahaifin ummu habiba kaga annabi yana auren yarsa bai musulunta ba har yanzu lokacin shi abu su kira fa kallamahu fi an yazida fil hudna fa kallamahu sai wa annabi magana shi abu su kira fi an yazid akan ya dan ƙara wasu kwanaki mana fil hudna wajen ko za a samu gyara da sulhu bayan yaƙe-yaƙen da aka yi a shi ne alhuduna kenan zai zo samu annabi sai ya muhammad mun ji za ka zo ka ci maka da yaƙi ni abin da nake nema duk yaƙe-yaƙen da muka rika yi da ku ka yi haƙuri kar ka kawo wannan yaƙin Mu ko ka haƙuri mana mu ɗan sama mu ɗan ba ko Allah zai sa mu yi sulhu tsakanin mu ba sai kan yaƙe mu ni kafirci a yi abin nan ba sai an yaƙa ba kenan Abu Sufyan ya tsorata yana ga wannan karon za a yi galaba a kansu za ka yi cewa annabi kai haƙuri mu yi zama shine alhujna a sake zama a ƙara lokaci ko za a samu maslaha kar a tada wannan yakin tukuna balan yi kubala nan annabi karɓi wannan bayani na kasu shawaran da ya sa annabi ya karɓa bidan kafiri ba shi dama na ba kai ta ake karɓar shawaran ba kaga sirkin annabi ne mahaifin matar annabi Umu habiba amma addinin musulunci ba dangantaka da yan uwan annabi bai saurari shawaran ba faqama daga nan sai miƙe shi abu sufyan fa da ala ala ce ya shiga wurin yarsa ummu habiba ita ummu habiba ashe kenan in ka auri mace da ta musulunta ɗan uwanta duk ba musulmai ba ne. ba laifi ne don ta bi gida ba laifi ne idan ta ba iyayenta kawunnanta ko ba musulmai ba laifi ne. yanzu ga shi abu sufiyan kafin ne ba sun yi annabi magana da annabi gidan annabi ya shiga ya shiga wani tsarsa ummu habiba na bai ce ka fita ko a fitar da shi ba aka ce ba za ka raba yan kwantaka ba ke da falamma zahaba da ya tafi gidan ummu habiba kenan wurin sa sai ya nufa ya tafi da yadda ta dan ya zauna ala firashin nabi sallallahu alaihi wasallam akan shimfidin annabi kira da amsa da sauta da kenan yana shiga dakin sa ga shimfiɗi kawai sai zai zauna yana zuwa zai zauna a wasu sai ta kalmashi zai zauna sai kawai sai ta kalmashi dula ku a ƙarƙashin ka kenan yana yunkurin zama kawai sai ta janye sai ta kalmashi sai zai zauna a ƙasa wa kan sai ta ya bunayya ya ƙata ya haka kuma a razaki bi hazal firash anni yanzu kina kin wannan shimfiɗa gare ni kina kin ni in zauna a kai amli anhu ko kuma za a canza mun wani ne ba wannan ba da dafi ne za a canza wani koyaya. a rasu da bala ba haka ba ne kuwa firaji rasulillah wannan shimfiɗin manzan Allah ne wa an tambo un sun mushi. sai ko mutum ne arne kuma na jasa kai mutum ne na najisun mushi, mushrikun arne ne wannan kuma shimfiɗin annabi kai waye wa ƙara sai ce ya bunayya ya ce yata la'ada asabaki hakika ya sami shi musiba ya sami ki ba a ji bayan rabuwa ta da ke sharro na san sharori da dama faru da ke to ka san mijin jari da ta fada wahala duk baka neme ta matsayin yar karo kenan yanzu kamar ya shiga ne da ya ce wannan na annabi ne bai wani tsaba ya su haka ya ce ya ta na sani bayana bayan mun rabu da ke inda ga bace na tafi ana cikin shari da bala'i iri-iri ga shi na ɗaya ce ya ɗauko cikin tabakat ibnu sa'ad da kuma ta sahwa don kamar yana neman sulhu a wurin ta a takaice dai annabi bai zuwa ka karbi shawaran abu biyan ba annabi ya zo ya yi fatuhu makka sai dai allah ta kafin a yi fatuhu makka dab annabi yana shiga abu biyan sai zo ya musulunta da ka ba su waɗanda aka yaka da ka wannan mahaifin ummu habiba abu sufyan ya zo ya musulunta qabla liqa'illah kafin ta haɗu da Allah kenan babi ne da zai kunshi me ya faru kafin rasuwanta sannan yaushe ta rasu an au bin harith an karbo hadisi daga au dan harith yake cewa su aisha na ji ummuna aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ga kuru tana cewa da'atni ummu habiba ummu habiba ta kira ni inda mautiha a yayin mutuwarta idan lokacin da za ta mutu tana gargaran barin duniya ta kira ni qalat sai ta ce adikana ya kunu adikana hakika ya kasance ya yana kasancewa baina na tsakaninmu ma ya irin abin da ke kasancewa baina zara'ir tsakanin kishiyoyi eh tsakanin kishiyoyi ai ba a dole abubuwa yana faruwa wani lokaci a haɗiye wani lokaci a yi shiru amma na ciki na ciki wani lokaci a jirgin jinsiyan wuya ta tana gargaran mutuwa ta cewa aisha na san ya faru kuma yana faruwa kuma ya sha faruwa ƙananan al'amura da suke faruwa tsakanin kishiyoyi faghfara Allah li haka ina roƙon Allah ya gafarta mu abubuwan da nayi miki na ɓatin rai na al'amarin ki ke walaki kuma ina roƙon ke ma Aisha ke ma Allah ya fi miki abin da kika yi ma kana min zalim na duk abin da ya kasance ina roƙawa Allah ya fi mana kenan an yafi juna faƙultu aisha ta ce sai na ce mata lahu laki zalika kullahu wannan tuntuni Allah ya tsaye miki shi baki ɗaya wa halaltu min zane. kuma na warware miki duka kenan duk abin da kika min tuntuni na yafi kuma ke ma abin da kika yi min na yafi wanda ni ma na yi miki na roƙi Allah tuntuni ya yafi miki fa sai ummu habiba ta ce sarrarki ne kin faranta min rai sarrakin ba shi ma Allah faranta miki rai kenan ya fi yannan da kika yi nun kin sa ni farin ciki ina roƙon Allah ke ma ya sa miki farin ciki daga haka ake yi ku rika neman tuba tsakanin daga kina tare da kishiyoyi ba ki da lafiya ki rika tsara da gowan ki nemi tuba amma ku yi faɗa ku za mu mutu ai Allah zai kama kowa da kowa ki lafiya ba neman tuba kina nakuda ba neman tuba sai a mutu da matsala a kai a rika neman tuba wa an salat ila ummi salama haka ta sake aikawa ummu salama fa qalat tuna na ummu salama laha mithla zalik irin abin da ta faɗa wa Aisha shi ta sake maimaitawa ummu salama ummu salama ta ce ba matsala mun yafi juna qultu nace in ji mawallafin tsari ibn yusuf abu aziz ya ce wa hadhihi sunnatun nabawiyyatun qatima wannan sunna ce ta annabta tsayayya duk lokacin da kace cikin rashin lafiya ka rika neman yafiyan yan uwanka kuma ya zo cikin sunna ko tafiya za ka yi ko ibada na hajji ko umara ka rika neman yafiya a wurin yan uwanka da za ka rabu da su faqad rawal bayhaqi sabida haqiqa al-imam al-bayhaqi ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi khataba fi marabil maut yayi huduba a rashin lafiyan sa da yayi na ajali rashin lafiyan sa na mutuwa yayin huduba fa kana sai fada ma cikin huduba amma ba'du amma bayan haka ayyuhan ayyuhan nas ya ku mutane fa inni ahmadu ilaikum Allah hakika lalle ni dinnan ina gode muku Allah kenan kina gode muku a madadin Allah annabi yana gode wa sahabbansa allazi la ilaha illa huwa Allah da babu wani abun bauta koma bayansa faman kuntu galattu lahu zaharan duk wanda ya kasance na taɓa masa hulala a gadon bayansa fa haza zuhri to ga gadan bayana fal yastaqid minhu yazo ya rama wa man kuntu shakamtu lahu irban tu wanda ya kasance na taɓa zagin mutuncin sa zubar masa da mutunci na zage shi na masa kaza na bakanta masa fa haza irin jigana wa mutuncin fal yastaqid minhu ya nemi fansa Annan bai taba haka ba a matsayin zalunci bai taɓa yin haka ba amma zai bar duniya a nuna maka dan halin da kake ciki na tunanin ana iya barin duniya ka nemi lafiya ko ka san baka abin baka nema wata yi wa wani amantuwa ko a kuskure sai ya bayyana sai a warware kafin ka mutu ala sai annabi ya ce saurara wa inna shuhana'u lallai zaman kiyayya a shuhana shine zama babu jituwa ba magana zama na cewa ba a magana da juna laisar min tsabi'i ba ka cikin ɗabi'a ka kuma ya faɗa cikin hadisi dukkanin dare daren sha biyar ga watan sha'aban Allah yana yafe wa duk wasu musulmai zunuban da suka taba yi a duniya illa sha'ana banda waɗanda tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi akwai rashin jituwa ba sa magana idan aka zo kan sunan za a yafe sai Allah ce mala'iku ku kyale waɗannan hatta ya tsari a har sun yi sulhu sun gyara tsakanin aka hadisi ya zo azumin ranar alhamis annabi ya nuna durran alhamis Allah madaukakin sarki yana yafe wa kowa duk zunubin da ya yi ko kuma ana ɗaukaka kyawawan ayyukan bayan Allah akwai wurin Allah amma waɗanda tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi ba sa magana ranan alhamis ba sa cikin waɗanda ake ɗaukan ayyukansu akwai wurin Allah tiran da suka yi in sun mutu wannan halin kuma sun yi asara da haka annabi yake cewa duk wani zaman wai ba na magana da wannan annabi ya ce ba ɗabi'a ta gaji. wala min sha'ani ba cikin sha'anin rayuwa ta ala ku saurara wa inna ahabbakum ilayya lalle mafi soyuwan bawa a wurina cikinku man ne minni haqqan shine wanda ya karbi haƙƙin sa a wurina da daga duk wanda ne masa abu kare koye koye idan ya nabi a wanda ya zo ya faɗi haƙƙin sa na baki shi haƙƙin sa shi na fi so in kana lahu in dai haƙƙin nasa ne au ahalla ne minhu ko kuma ya warware min kenan ke na mishi amma ya yafi falatifun la ga sai ko in haɗu da Allah wa ana tayyibun nafsi ina da dadin rai da har ƙarshen hadisi don haka ya faru ne a kudubatul wada annabi yana rufe baki wani ta akwai lokacin da zaka daki dokin ka kula da ni ya annabi ya ce to ka yafe ta sai dai in rama nabi ya ce zo ka rama ce bulalan ba da wannan kaimin ba da bulala nabi ya aiki zaga ka da aka ɗauko zai daki annabi sabai suna ba ka da hankali annabi ta kudi yana magana ba ku zo a jinsa na ku ba da wuri zai ɗaga bulala yin tsawa annabi lokacin da kai mun ba riga ce a cire mayafin annabi ya cire mayafin da ya ɗauki bulala ya ci da kudu ne zuba annabi kamar shaɗi ya sake ta baya dama shi ma cire mayafin sa wai dan ya fi kai dukan ya sake ta ba kawai sai rungumi annabi bulalan sai ya faɗi ta ba aka ce yaya annabi ya ce karama kawai ya ce ta ba abin da ka taɓa yi min ai na ji kana wa'azi kuma wa'azin nan kana nuna cewa ta yi wani shekara ba zai zo kana duniya kuma na san ka taɓa cewa duk wanda gumin jikinsa ya taɓa gumin jikinka. mai shiraha ya samu aljanna ba na cikin manyan sahabban ka balle in ka samu taɓa jikinka kun ban wannan wayo ba da jikina zai taɓa jikinka da na yi wannan wayo kafin dai ka bar duniya na taɓa jikinka sannan zai dariya da lalle ko duk wanda yake son ya ga ɗan aljanna ga ɗan aljanna nan wurin kulo kulo kaga wannan masha Allah wato wufiyar ummu habiba dai ta rasu radiyallahu anha Allah kara mata yadda sana shekara ta arba'un wa arba'in shekara ta arba'in da hudu bayan hijira kenan min khilafati muawiya a zamanin dan uwanta muawiya dan abi sufyan a zamanin da ya rasu Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda masha Allah za mu kaurara a nan wanda wani ya turo tambaya daya da rubutun adamanci ma ita assalamu alaikum ga tambaya ta kamar haka ni ne ni ce mijina ya ƙaurace min wata takwas baya saduwa da ni tun ina yin haƙuri har na kasa kuma ran girki na sai ya rufe ƙofar shi kenan ɗakin daban kafin in je idan kuma ran girki na idan kuma ran girkin ta sai yi je ya kira ka har zai je ya kira kuma in na yi magana sai ya in na yi magana sai ya sai ya ce ina sai ya ce ina kishi mai matsayin mai matsayin aurenmu wannan zalunci ne ai da farko kuma yana faruwa da yawa wani ya faru ta laifin matar wani ya faru ta laifin miji amma bisa yadda tambayar ya zo laifin da ai masa bayani ta ga laifin ga dalilin da yasa nake kaurace ni wannan ya zanto kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake magana akan mace wacce ta zanto an rataye ta kaman kaya akan shanya kasan tufafin da yake kan igiyan shanya shi dai ba shi ne a jikinka ba shi ba a cire shi daga tufafinka ba amma dai ba ya cikin tufafinka da suke cikin akwati ko white rock da sauransu shi kuma ba a ka ba shi dai gashi a rataye baina baina sai an cire an buga an abun nan sannan ya dan samun matsayi to irin yadda aka mai da ita ke kuma an yi magana yi wannan kishi ne wannan zalunci ne a musulunci sai na umar radiyallahu anhu ya tura sojojinsa sun tafi operation wata da watanni ba su dawo ba irin ran gaji da yake yi ya bi ta wani gida ji matar tana wasu wake tana bayani hali da ta ɗauka na dogon lokaci mijinta baya tare da ita bai biya mata bukata ba a ci take cewa ba dan tsoron Allah ba da an da gado kenan da ta nemi wani daduro ya yi guna da ita sai na umar ya bincika sai ga shi mijinta yana cikin waɗanda aka tura ya wata da watanni ya kira 'yarsa hafsat yace wata nawa mace take iya haƙuri miji bai zabi da ita ba tace iya haƙurin mace wata hudu ne daga nan sai na umar ya rubuta doka duk sojojin da aka tura su operation duk bayan wata uku ko hudu to kowa a ba su fa ya zo ya duba matarsa na sati dai sati biyu ya biya masa bukata sannan ya sake koma bakin wurin aiki kaga wannan tsari ne na shugabancin umar a matsayin doka kamar yadda an taba kawo ƙara wata mace ta kawo ƙara wurin annan mijinta ya auri masallaci ko wurin sai na umar ko ɗaya daga cikin tana kukan mijin ya auri masallaci shi kullum kwanan masallaci sallan dare rana kuma azumi ba ta da lokacin da yake ɗauke mata bukata ta yi iya haƙuri abin ya kai bango da ka ta kai ƙara gaba in ka gama ta kai ƙara gaba abin ya kai bango ɗan ba ƙaran ta kai ba to Allah za ta fara bin namiji a wajen da auren ta sai ta yi da, ka je da ko maka ɗan da ba na ka amma da kaga ta kai gaba to abin ya kai bango ne ya kamata ka ɗau mataki yadda kaga ta kuro tambaya wata takwas shi kan shi ka kwatanta a ce jin matan su kaurace wata takwas bai sadu da su ba yaya kaga za a samu matsala a ka'idan musulunci kuma ka baya cika la yu'minu ahadukum hatta yuhibba a akhihi ma yuhibbu na su. imanin sayan yanku baya cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa da ka yadda kai ba za ka so hakan ba Ba za ka so wa ɗan uwanka kuma matarka ka so masa haka ma abokiyarka da farko a duniya ita ce matar ka wasu ahi batihi wa gani wannan zalunci da ka umar kowa da yanke hukunci kwana uku za ka rika yi a masallaci kwana ɗaya ka yi da matarka kenan mata hudu da ka raba musu girki kenan kwana ɗaya ɗaya kwana uku a masallaci ragowar matan ka kenan bayan da ka auro wata mata su kwanan ka na masallaci ya dawo biyu daga duk kwana uku a masallaci na hudu kuma kana ɗakin matarka ka biya masa bukata wannan hukunci ne daga magabata gabanni kuma yadda kake bukatan sha'awan kyamace ita ma tana da bukata ai ba gungume ka ajiye a gida ba ka ɗauko ta a gidansu duk abinci tana samu tana da wurin kwana abinda ka rasa shine abinda zai biya mata sha'awa ko ba ka yi kuma ka ɗauko ta kuma ka hana ta kuma hadisi ya tabbata annabi ce duk mutumin da ya nemi matar shi ta hana kanta ya kwana yana fushi da ita mala'iku za su kwana suna kine mata malamai suka ce karkan ya ɗaukan hadisa kan matara ita ma tana da haƙƙin haka tana da ikon ta nema daga ko azumin nafila kake da shi matarka tana da buƙatar ka dole ka ajiye azumi ka biya mata buƙata biya mata sha'awan haƙƙinta ne dole ne azumin nafila kuma ba dole ba ne kamar yadda annabi yake mace kada ta ɗauki azumin nafila ba tare da izinin mijinta ba dan zai iya neman da wata ita rana in ta ɗauka na kuma dole ta aje to ita ma in ta nema dole ta aje in ka ci kuma ka saba wa Allah haƙƙi ne dole ne ya ji wancan girman haƙƙi da ga haƙƙin ta ne da ga wannan zalunci ne shi da aka raba duk kwana hudu ya biya musu bukata Yanzu wani za ga matan shi hudu girkin mu na yanzu ba kwana ɗaya ɗaya ba bin biyu sai sati ake dawa ta Yanzu wani yana da ragowar mata ranar girkin waɗannan shi zai je ma a kira ta sajo ɗaki ya rufe musu kofa su kwana ita nan ran girki ta zai rufe kofa da wuri in ta zo ba za a buɗe ba ta je ta kwana ita ɗaya ba ba shi ne mu'allaka ɗin an rataye ta ita dai sunanta tana da miji amma ba daɗin miji ba marabanta da wadda take zaune gaban iyayenta dai zan zonanta da suka gane wadda ba ta da miji ma haka ne Da wannan zalunci ne a musulunci da ka ka'idan musulunci dole a bayyana masa hanyar bayyana masa kuma yana da yawa zai zama yana da iyaye yana da alwalai yana da manya kina da alwali a je a samu wanda in sun masa magana zai fahimta farko ce ki fara gamsar da shi kamar da malamai suke cewa shi al'amarin auren ya fara samun matsala tsakanin ma'aurata biyu in na uku ya ji al'amari sai ya lalace Don wani za mishi magana to daga nan kuma abin ya girma wato hanni za ki kai karana na zalin shi da ya zauna ya cewa ba ta ka da kaza ba ta ka da kaza shi kuma ni ya danne a rijalu qawwamuna kace yi magana an jima ya iya magana wata hannun ta tafa ko ta ta ko kan munafurci na munafika ce ashe yana gida na mata kisan mummuke da ka ta zama manya a musu bayani in bai gyaru ko gaban alkali za a ji don wannan rayuwa ba zai yiwu ba akwai zalunci a cikin za ta iya zuwa ta nemi miji a waje sannan kuma ba kuma ba neman aure da za a yi mace tana aure don ta samu zurriya a samu ɗaya wannan zalunci ne za a je gaban alkali alkali zai kira shi turka shi tun daga tun mun zamani nan Umar Abubakar Usman duk mata irin waɗannan suka samu matsala suna kai ƙara gaban annabi ko sabai kuma a kira a yanke hukunci haka za a kira shi me kake nufi da haka idan ila'i ne ya yi rantsuwa shi ba zai sake saduwa da ita ba alkali zai ce to sai ka gada ka janye wannan rantsuwa na ba ya janye ce kenan bayan an saura mishi doka ya dawo yadda a daɗi ne ya wuce wata hudu wannan kuma sai dai a raba auren ke da aka wannan matsala din za a za su gobi manyan su ne a biya al'amarin auren da aka matsalin auren ba za mu ce auren ya mutu ba sai in an kira shi. idan aka kira shi me yasa ka haka sai ce shi abun da yasa haka ilani yake nufi shi shine karanta da Allah ka ce wannan matar ba ka sake saduwa da ita shine ilani karanta da Allah wani sake saduwan aure da ke ba to idan ce tun farko shi ilani yake nufi Sanzu wata takwas ilani kuma mafi yawancin sa watanni hudu ne da sauransu aka ya gashar ya kai wata takwas in tun farko ilani yake nufi za a nema ya janye in yi ba zai janye ba yana nan a kai to sai alkali ya raba aura dan kuma aka gamsar da shaka mishan sai ya ce to ya tuban zai gyara shi bai san hukun da aka baka dawo to shi ke nan falin layin hamdu abin da ake nema shi kenan in kuma al'amarin bai gyaru ba to sai a kai wurin alkalai din sai a san maslahan da za a samar Allah maɗaukacin sarki ba maslaha ne abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.